Tanimun Mamman an haife shi ne a cikin iyalin masu tukin kwalokwalo da kamun kihi yana da shekara goma sha biyar ya soma tukin kwalokwalon kansa. Babu aikin da nake a nan da ya huce kwale tun ina ɗan shekaru goma sha biyar na fara aiki wanda na gaje shi ne wajen mahaifina idan ka zo gaya ka ce a nuna maka gidan sarko ba inda za a kai ka sai gidana na tun da shi kaɗai ne har allah ya karɓi rayuwarsa duka abin da ya tashi ni ne yake sa ne kakansa marigayi shugaban matuƙa kwalokwalo na gaya har ya zuwa shugaban na yanzu cewa da kawunsa sarkin zirgi tanimu mamman ya samu dacewa da sirrin sana'ar wadda kuma yake rikewa sosai. idan za ka shiga isa akwai waɗansu 'yan addu'o'i da ake yi wanda cikin yarda Allah za ka shiga ka fito lafiya ba wata matsala sai dai ba kowa muke faɗawa ba in za ka tafiya da dare don ka dawo lafiya ko da akwai wani mugun abu a wurin ko ka ga wani abu a cikin isar wanda ko da ka sake birginka ya laƙe gare shi da yarda Allah za ka fitar da shi don akwai tofe-tofen da muke yi mu rabu Kawunsa Maman Sarkin Zirgi shugaban yan kwale-kwale na yanzu ya ce shi kam yana alfahari da ɗan nasa. tanimu dan wana ne shi dai yaro da ka haifa kowa ya haifa maka kaga baya shaye-shaye baya shan taba yana neman halalin sa ba abin da ya wuce wannan daɗi allah dai ya karkato hankalinsa don kada abin da yake da a kwace masa Duk da wahalolin da ke ga wannan sana'ar matashin tanimun ko alama bai da niyyar barinta. Ai mamakari a matsala. Ban taɓa ganin matsalar aikin ba, saboda duka inda rabon ka yake baya wuce A wani lokaci na ka iya wata ɗaya ban samu komai ba, a wani karon kuma a cikin sati ɗaya sai ka ga harkokin suna tafiya. Matashin tanimun na sa ran koyawa 'ya'yansa wannan sana'ar tare da basu sirrinta.